korafi da zai kira a bayar? akwai inda muke kira watan ofis na kankace kwabo ko muna kiran shi control room wa'inda ke muna da mutane awa 24 kusan duk abubuwan da suke faruwa a kano a wannan wuri muna ji muna gani kuma akwai duk wani bayanai da ko ina nan ake tattara shi shine mai kira control room akwai lamba kamar haka ta farko a sifili takwas sifili sifili takwas sifili uku biyu hudu daya tara bakwai biyar hudu ta farko kenan oh. lamba ta biyu akwai sifili takwas daya sifili takwas daya biyu uku biyu uku takwas biyu daya biyar bakwai biyar lamba ta uku ita ce sifili tara sifili biyu tara biyu tara biyu tara biyu tara biyu tara su uku kenan sai biyu shida sannan muna da lamba wanda yake in ka ga wani ya yi shigan burtu ko ce maka dan sanda ne shi ma'aikaci na so ci mutuncinka za ka iya kiran wannan lamba watan kamar lambar da za ka kawo karan wani ma'aikaci ko haga ma'aikata suna yin wani abin da yake ba shi kina akwai ita ce sifili ɗaya sifili biyar uku biyar tara biyar bakwai biyar lambobin kenan